shine wa tulki ilaihim wa'yin fihi inzaru lil khalqi wa'adin da zan ci akwai gargadi zuwa ga mutane to me yasa ake aika wannan wahayi shine uzran aw nuzra shi wahayi Allah yana kawo shi ko dai ya zama yanki udiri ne an sanar da kai ma kunna mu'addibina hatta nabata rasula aw nuzran ko kuma ya zama gargadi shi ta ce yace rusulan mubashirina ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما رسلا مبشرين ومنذرين to idan mun kalli wannan Allah ya yi rantsuwa da waɗannan abubuwan don ya tabbatar mana da zuwa tashin alkiyama duk abinda Allah ya saukar na wannan wahayi ko dai zama uzuri ne an yanke maka uzuri ba za ka zo ka ce ba amma wahayi ko kuma don ya zama gargaɗi muna gane kul innama umbirukum bil wahyi sani kadai ina gargadan ku ne da wahyi za ta amfani zuwa wahyi shine gargadi to Allah ya rantse da waɗannan abubuwa to anan gurin muna da bukatan fahimci abu biyu na farko Allah tabaraka wa ta'ala yana da dama ya rantse da duk abin da zai rantse shi ta za ku ne gurin ya rantse da rana wata inda dare wani da wuni wa shamsi wa duhaha والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طهاها ونفس وما سواها فكان الله يرسل إذا أرسل أرسل رانا جنوتا يا رسل ديني يا رسل دري يا رسل دري لا لا منا قال to Allah yana dama ya rantsa da komai wa duha wal layli idza ta ma wadda'aka rabbuka ma wal layli idza yansha wan nahari idza tajalla Ya Allah rantsa da wa tini wa zaytun wa turi sinin wa hadha al balad al amin la uqsimu bi hadha al balad Ya Allah rantsa da wannan la uqsimu bi yawm al qiyamah da Allah rantsa da wannan amma kai a matsayin ka na musulmi bawa ga Allah baka da dama ka rantsa da komai ce ga Allah man kana halifan falyahlib billahi aw yasmut duk wanda zai rantsa rantse rantsa da Allah ko shi shiru ba a rantsuwa da da kowa sai sai Allah shi ta ba za ka da annabi ba ka ce na rantsa da annabi ba a yi ba a yi na rantsa da wani ba a yi in za ka rantsa man kana halifan falyahlib billahi aw yasmut man gane wannan to da Allah ya wannan rantsuwa abu na biyu muna buƙatar wato jawabul qatl ma'ana al-muqsamu alayhi abinda aka rantsa dan shi to abinda aka rantsa dan shi shine sai biyo baya ce inna ma tu'aduna lawaqi abinda ake muku alƙawarin cewa zai faru lawaqi lalle sai ya faru to menene abinda Allah ya yi wannan alƙawari akan shi shine na farko dai akwai qiyamus sa'a akwai an-nafsu fi suri za a kara na tashi alkiyama za a busa ƙaho kowa ya taso wa ba'atil ajsadi sannan kowane gangar jiki za a raya shi wannan duk zai faru yana da cikin abin da zai faru shine za a tara mutanen farko da na ƙarfi a farfajiya alkiyama sannan kuma za a yi kowa sakamako da abin da ya zo ya aikata wa in khairan fa khair in mutum ya aikata alkhairi zai ga alkhairi wa in sharran fa sharr in sharri zai ga sharri to shine ma'anar inna ma tu'aduna lawaqa ma'ana alƙiyamar nan gaskiya ce ya tabbata me yasa saboda suna karkar karka wa qala alladheena kafaru la ta'tina as-sa'a qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum amin lam yakikabu wa yastami'unaka ahaqqun hu قل إي وربي إنه لحق ما أنتم بمجرمين زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله haka yake a wurin Allah lalle wannan alkiyama sai ta zo to nan ma duk wannan Allah ya rantsuwa ne dan ya tabbatar ma da ranar alkiyamar da abin da zai faru a cikin lalle sai ya tabbata mare yadda san ga mutuwa kuma lalle dole sai kama to abin da mu dauka nan Allah ya ce da yake kawo wahayi yana kawo shi ne a matsayin mai udran aw nudra ko dai wannan wa'azi ya zama ko dai wannan wa'azin ya zama wato wannan wa'azin ya zama wato uzuri ne yanke mutane uzuri ne dan karka je kace gurin Allah kace ba amma wa'azi shi ta ce wa makunna na hatta nab'atha rasula ba mai kowa zaba sai mun aika mai manzo mai wa'azi yake da rusulan mubashirin wa mundirin li'alla yakuna lin-nas 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul wa kana Allahu 'azizan hakima Allah ya aika manzanni ne su yi bishara su yi gargadi dan kar mutane su samu hujja ranar kiyama sai Allah mu ba ba ba wa'azi baka aiko kowa ba wannan yasa hatta manzanni sai Allah ya tabbe su isar su mutane ta an tabbe su an isa musu wala nas'alanna alladhina ursila ilayhim wala nas'alanna al-mursalin wala naqussanna 'alayhim bi'ilmin ma kunna ghaibin shi ta zaga ai za a tambayi annabi annabi Musa a tambayar al'ummar cewa ya zo ce bai zo ba shi kuma ya ce ya zo a ce waye zai mai shaida a matsayin cewa ya zo ya gargada al'ummar sai ce Muhammadu ne ummatu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da al'ummar kaga ne sai an tabbatar manzon ya zo sannan sai a ma hukunci to duk malami idan zai wa'azi akan wannan ya kamata ya wa'azi wa'azi dan kitarwa da mutane sakon Allah kai wa'azi dan ka isar da mutane sakon Allah kai wa'azi dan yanke udare shi ta ga waɗancan na ashabu sab bayan sun zo suna yin wannan su ta hanya da ba daidai ba ai wasu ta aikina musu wa'azi sai wasu kawai suka ce lima ta'iduna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adibuhum adaban shadida ya za ku rinje mutane wa'azi mutanen da Allah ga dama ya alakar da su bai musu adaba kaga sai suka ce ma'ziratan ila rabbikum wa la'allakum yattaqun abu ne ma'ziratan ila rabbikum dan mu bayar da uzuri zuwa gurin ubangijinka mun isar shi ne uzran aw nuzra na farko a yanke wa shi bawa uzuri sannan wanda kuma manzon da aka aiko shi kuma ya yanke uzurin ya zo ya isar shine ma'ziratan ila rabbikum wa la'allakum yattaqun dan bayar da uzuri a wajen Allah Allah ya san mun isar sannan kuma dan su su ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala to wannan a kansa ake wa'azi kuma a kansa ake biya wa kowa gaskiya shi ya sa ba ka da alaƙa da kowane mutum sai mutumin da zai karɓi gaskiya ya aiki da wannan gaskiya sai kuma ka tashi ka isar masa da iya saƙon da ka sani na Allah a wannan babu ake kowa wa'azi a wa talaka wa'azi a mai kuɗi wa'azi a wa shugaba wa'azi a mabiyi wa'azi malami wa'azi ai wa dalibi wa'azi ai wa dan siyasa wa'azi kowa mai wa'azi A kan wannan ne udran aw nuzra ma'azratan ila kuma wa la'allahum yattaqun to amma abin da ka mamaki da yawa daga cikin mutane ba sa son wa'azi musamman ɗan siyasa ba ka son wa'azi in kana musu nasiha abin da ke kaddara shi ne gaba da ƙiyayya kake da su muna gane ha kai kuma matsayinka na mai wa'azi wannan ba zai hana ce kana da alaƙa da wani ta mu'amala amma baka da alaƙa da wani ta hanyar a al'umma kuma ka ƙin magana ba zai yi ba dole ne za ka faɗi gaskiya 'yan siyasa ko shugabanni daga muna wa'azi a kansu ba wasu muke wuto gasar da su a'a muna duba halin da ake jefa al'umma ne na bala'i don a gyara sai gyara da masu son su hau da wanda ke a kai dukansu sun daɗe suna jagorancin ƙasa mai yasa su gyara me yasa wanda ke so a hau sun yi mulkin nan mun ga me waɗanda suke a kai kuma gashi abin da ke yi amma dai a ce a samu kekin a bakwai. a ce fetur ya koma dubu ɗaya da ɗari hudu ko da ɗari uku da hamsin to ya kamata a hukumomi su duba wannan ba ƙiyayya ba ce kamata a duba don ya zanto cewa talaka ya samu sauki wanda in dai fetur ɗin zai tafi a haka sai na talaka za su to kana faɗar wannan wani ke ce ma ai adawa kake da shi kashe-kashen nan da ake a arewa ana yi hukuma ba ta ɗaukan mataki ni da kuwa iya fahimtar mutum cewa mutanen nan da da cikin mataki za a ɗaukar musu a sati dai za a gama shi amma ba a ɗaukar da su ma nake ganin wani ɗan midiya wani ko in ban yi mistake sunan ba ban yi mistake a sunan ba na ko je ta ko waye ya sa wani hoto ko bidiyo ne ma yana magana a akan cewa an yi wa 'yan ta'adda wajen ko je ɗari bakwai ko na makamancin haka ya afuwa in wannan labarin ya zama gaskiya wannan daidai ne mutanen da za su kashe mutane su kwace musu dukiya su hana su noma su wulaƙa zina da matan su ce matan tsariya ta musu abuwa da wannan tana magana sai mai ci adawa mu abin da muke so da mu da shugabanninmu gaba ɗaya mu je mu shiga aljanna in wani abu kake nema waɗannan da suke kai ba su baka ba su ma waɗancan da suke so su hau in sun mawa baka da su zama a duk mutane da iri ɗaya kirɗe ne za ka ana wasan siyasa wa'azi ba wa ana mai dan ɗanɗane shi ba ne. duba ka ga abin da ake faɗa shi da gaske ne akwai shi ko babu in akwai shi me ya kamata a yi shi ne a gyara in za ku shi daga nan sai ka ce adawa suka ce adawa wanda yankinmu na arewa kullum muna faɗa kuma shugabanninmu na arewa su shiga taitayin idan da Allah zai kawo canji za su sha mamaki saboda Allah kalliyancin arewa da muke ciki yau in aka ce maka tafi zamfara ko mahaifinka ne ya aike ka sai dai ka tafi kana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un aka sokoto aka kirbe yankin mu na arewa ba mu da dama mai noma ba mu da dama mai kiwo ba mu da dama mai kasuwanci wanda wannan shi ne gatanmu sannan kuma mun samu damar mini nomar to an cire amfanin nomar an karya shi da haka duk wanda ya noma ba a yanzu baya bukatar yi yanzu wannan magana ta zo ka faɗa to su kuma ɗan siyasa da yaran su sai wanda ta musu hankali ce kana da adawar da su to kuma wannan in dai zai ci gaba faruwa ba za mu daina faɗa ba ne abu na farko abu na biyu kuma kai ne kake neman wani abu a wajensu saboda baka da consentment baka da wadatar zuci amma iya abin da Allah ya ba su a rayuwa in kana so ka rinka samun kalli wanda bai kai ka ba sai ka samu nutsuwa a cikin ranka ni kila na mallaki abin da ya kai naira dubu ɗaya to wani na kuma ko naira ɗari bai mallaka ba kuma yana rayuwa amma matsalar mu a yankin arewa abin da ya yankin arewa yake lalacewa duk wani ɗan arewa tun daga sama har ƙasa kowanne yana da farashi shugabannin siyasa suna da farashi akan kuɗi za su iya komai sarakunan mafi yawansu na ce shugabannin ina nufin mafi yawa ba duka ba sarakunan mafi yawansu akan kuɗi za su iya komai malamin mu saboda akan akan kuɗi za su iya komai talakawa akan kuɗi za su iya komai wannan cin kuɗin ne dalilin da ya sa muka tsanci kanmu a halin da muke ciki abin da muke so shi ne mutane su daga da Allah su dogara da shi wa man yatawakkala 'ala Allah fa huwa hasbu duk wanda ya dogara da Allah Allah ya isan masa ba abin da Allah ba zai ba ba wanda ke kare arewa duk wanda ka zo kana wa'azi kana da siya kansa wani da ake masa hasara ba shi ta ga hatta mutane yanzu ko ya faɗan samun saɓani da mutum ai hasada kake masa faɗa masa gaskiya hasada ne ɗaukan mataki don yama laifi hasada ne komai da ka sani hasada ne shi sani ban taɓa ji a raina wani na mu hasada ruwa ruwa na kowa ban taɓa ji a raina wani na kina ba na farko dai duk abin da zan samu ba za ka iya ne ba in ga gaban samu ba dama Allah bai rubuta ba amma in ji Allah ya rubuta wannan nawa ne ko shugaban ƙasa ko gwamna ko soja ko ɗan sanda ko dss ko wai ba da ya ce hana ba da zai iya hana abin ya same ka ya mutane sai ga mutum mai kai kai da ma ana ma hasada ai kana kaji ga matsala hasa matsala matsala a ga hasa da shi sa za ga bahaushe sai ya ranci kuɗinka. sai dai nema magana in ka nema ya ce hasada kake masa sai ya ci amanar ka in ka nuna damuwarka akan cin amanar da yamma sai ce hasala kake masa kafin ka yadda mutum hasala yake mar dubbe kaka dube shi wannan shi na lalata mana arewa amma dole ne mu samar da canjin da zai ba mu rayuwa mai kyau a ce a najeriya ana sayan fetir dubu ɗaya da ɗari hudu ko da ɗari uku da hamsin idan allah ya na talaka ta sa kuma wannan shugabannin bar iya mu gaskiya in talakawa sai ne ku nemo kanku mafita amma kar ku ɗauka cewa shugabannin siyasa sarakunan ku muna gane wa wanda daga cikin sarakunan ku daga cikin shugabannin ku na siyasa da wanda daga cikin malaman ku da wanda daga cikin duk wanda suke da dama kar ku ɗauka ko wanda zai tsaya ya faɗa akan talakawa ku ne ya kamata ku tsaya ku faɗa akan kanku in nace ku faɗa Najeriya siyasa ake ku samu ƙuri'a ranar zaɓe duk lokacin ya zalunce ku lalle ku yi kuma a wajen zaɓe abin mutane kamata ke su duba nagarta kar ka zuwa jam'iyya wani APC wani ADC wani NPP duk wannan alphabet ne kawai a waye wani kuma me zai mana sai ku zaɓe shi kila a samu ɗan majalisa a guri kaza ɗan APC ne fi nagarta kila a samu shugaban ƙasa dan NPP ne fi nagarta kila a samu gwamna dan ADC ne fi to wanda ya fi nagarta ne shi za a jaga ko gidan ku ɗaya da mutum in ba shi ne mai nagarta ba kar ka zabe shi domin yanzu Najeriya so muke mu kwaci kanmu da gurin azzalamai abin da muke so mu kenan Allah shi da shi ne udran aw nudra ma tu'aduna lawaqi sai Allah ce fa idan nujumun fa idan nujumu qumitat idan ga taurari an shafe haskensu in ga taurari an shafe haskensu ai zahaba zauquha kaga ga tauraro amma ba haske kamar yadda cewa idan nujumu ko idan nujumun kadar ko idan kawakibun tasara sannan Allah ce wa idan sama'u furijat idan ka ga sama ta ceccece ta tsatsage muna gane ha wa idan jibalu nusifat idan ga yayin da duwatsu aka diddige su aka tafiyar da su babu su duwatsu sannan wa idan rusul uqidat sannan kuma idan ka ga manzanni an tara su an tara manzanni a ranar alkiyama sai Allah yake da ayyi yawmin ujjilat li ayyi yawmin ujjilat Allah tabaraka wa ta'ala ce wai ga wata rana ne aka kayyade za a yi wannan al'amari wata rana ta a kayyade za a yi wannan al'amarin za a yi za a shafi hasken taurari sama za ta kakkece duwatsu za a tafiyar da su manzanni za a tara su wannan a wata rana ne aka kayyade mustewa hakan zai faru Allah ce liya mai fasu yace wannan abu zai faru ne zuwa ranar alfaslu ranar rarrabe hukunci dalla dalla Allah ce wa ma adraka ma yawmul fasl in Allah ya girma ranar sai ce me ya sanar da kai abin da ake nufi da ranar hukunci ranar rarrabewar hukunci ya Allah ce wai dun yawma idil lil a wannan rana azaba ta tabbata ga masu karya Allah masu karya ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to da muka wannan ayoyi da Allah ya ce fa idan nujumu tumitan idan alkiyama ta zo hasken taurari zai zama babu shi shi ne wa’idan nujumun kadar ko wa idan kawakibun tasara za a rike wannan haske ba za ka taɓa ganin wannan kuncin wurado da wannan haske ba rana kiyama sannan wa idan sama'u furijat za a ga sama ita kuma ta kekece domin za a ne za a a kiyama shi sa za a ga idan kai soki suka ce anna Allah yana da ɗa ai sama tana kekkecewa ne kasa ita ma ta kekkece me yake so ai tashin alkiyama saboda an ci Allah yana rada shine takadu samawati wa tafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada wa ma yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha walada in kullu man fi samawati wal-ardi illa آتي الرحمن عبدا لقد أعطاكم وعدكم عدا وكلهم آتي يوم القيامة فردا sama suna take cewa alama ce ta alkiyama ma'ana wannan ranar da aka kayyade to waɗannan abubuwan da za su faru za a shafe hasken taurari muna gane ha sannan sama za ta kekkece sannan duwatsu za a rijiddige su a tafi da su wa yas'alunaka 'anil jibal فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاء سفسفا لا ترى فيها عوجا ولا ألفا ranar za a tafiye da duwatsu duwan wannan manyan duwatsun da kake gani babu su saboda rana alkiyama ta zo muna gane ha sannan ce wa idan rusul ukkitat ai ukkitat jumi'at sannan a yayin da kaga an tara manzanni ranar da an tara manzanni yau mai yajma Allahu rusula ranar da Allah zai tara manzanni wannan ita ranar alkiyama wannan da ana gaya ma alama na tashi alkiyama bishiyar can taurari take cewa sama tafiyar da duwatsu tara manzanni wannan ranar ce ta alkiyama shi ta ce li ayyi yawmin ujjilat ga wata rana ne aka kayyade cewa waɗannan abubuwan za su faru wani rana ne sai Allah ce li yawmin fatih wannan abu za su faru ne a ranar rarrabe hukunci ranar rarrabe hukunci Allah ya ce wa ma adraka ma yawmul fatih me ya sanar da kai abin da ake nufi da ranar rarrabewa ana nufin wannan ita ranar alkiyama ranar wannan rarrabewa ita ce ranar alkiyama shi sa malam yake cewa li ayyi yawmin ujjilat ujjilat rusulu wa urji'a amruha hatta taquma sa lokacin da aka kayyade aka ajiye shi ne ranar da ranar alkiyama za ta tashi shi sa duk wanda zai abin da ya ga dama ya Allah ya ce fala ta tabanna Allah mukhlifu wa'dihi rusula إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله وحي الأحد منا قال تولى لنا إذن تيرانا الكيامة بزاء وأنا أيوة تبوا كان قال لنا أكا ذكا شانكالي كما باحت حتى تناسو في كي كي منا قال بابا حتى كمان تاكي كي كي أن تفيد دواتو an tara manzanni ka san ranar tashin kiyama ce ana so a gama rana mai hatsari ta zo saboda wannan ranar in kai riba kai riba har abada wannan ranar in kai asara kai asara har abada ita ce rana alkiyama yanzu a duniya kana da jari miliyan 100 sai kai asara a jari miliyan 40 kafin shekara ɗaya kuma kuma miliyan 100 kaga ana asara a duniya kuma a covering amma ranar alkiyama in kai asara kai asara shi ke shi ta karka yadda kullum ina gaya mutane abu uku ba compromise shi ta karka yadda wannan zamanin da wannan siyasa ko na wannan mulki ya sa kai bari da imanin domin halin da muke ciki yanzu arewa za ga mutum ya rufe idansa ya san ba daidai ake tafiya ba amma ya rufe idansa ya samu da compromise karka yadda a samu compromise da kai akan addininka karka watsi da addininka karka yadda kai watsi da mutuncinka karka yadda kai watsi da yancinka kuma wallahi shugabanni yanzu da yan siyasa yanzu abin da suke su hatta dan adam sai sai su ware ma wanda za ka yi mu'amala da shi dan adam su za su yi ma kai mu'amala da wani karka mu'amala da wani in wani na mu'amala da su wani to baya tare da mu idan ba a tare da ku sai me ba wani abu ayi karka ɗaukar cewa akwai wani mutum a rayuwa ko da ya zai ma dole babu shi babu shi karka yadda a ce wani wai ya zai ma dole da haka yadda yake so haka za ka ganta karbi da shi ko ma ta kace ka zama ma dole in ki zama ma dole za ka zo gidanka baya tafiya daidai amma ba ka gani za ka zo gidanka baya tafiya ko ɗanka ne kai zama ma dole dole shi ne ya yadda ya tafi akan daidai in bai yadda ya tafi akan daidai ba to me da kura ba gari wannan ke sa al'amarin muke ke lalacewa ko a shugabanci in kuka yadda cewa biyan bukatar wani kuke shi to shugabanci ke lalace in a gidanka ne ya zama biyan bukatar wani kake bi a matsayin ka ne mai gida ba daidai ba wallahi gidan ya lalace in a unguwa ne kuka zo kuna da kwamiti sai ake biyan bukatar wani ba biyan bukatar al'umma ba da yin abin da Allah yake so wallahi abin ya lalace me yasa lafiyan Najeriya shugabanninmu ba ruwan talakawa me saboda abin da ka shi ne san suna da wane da wane da kawai bukatar ta gama biya ɗan sanda sai abin da muka sa su zaki jesa sai abin da muka sa su zaki sojoji sai abin da muka sa su zaki yan siyasa sai abin da muka sa su zaki malamai sai abin da muka sa su zaki gwamnoni kai mun tara talatin da kaza kaga mutum yana alfahari da wannan to ba yadda za a yi wa al'umma daidai kuma wannan rashin daidai lahira sai ke lalata lahira sai ke lalata yana ganin kamar talakawa ke matsawa eh yana matsa talakawa amma a daidai wannan lokacin kuma yana lalata lahirarsa ina lalata lahirarsa kuma waye biya ma dan ka tara gwamnoni talatin da kaza kai ne za ka yi nasara am yaquluna nahnu jami'un muntasir ya Allah ce sai ku zama jam'u wa yuluna dubu bal sa'atu maw'iduhum wa sa'atu adha wa ala shi mulki da yake gani ka neme shi a gurin Allah ta hanyar bislati qul allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha duk wanda ga an kwace mulki ya rabu da mulki kwacewa akai ba kuma waye ke kwacewa ne Allah idan duk duniya tun daga mutanen farko har na ƙarshe sun haɗa sun ce goyon bayan ka suke in Allah ya ce ba goyon bayan ka ba za ka ba za ka yi sai ka nema a gurin Allah ta hanyar yin abin da Allah yake so amma sai ga shugaba na alfahari ina mamaki a ce muna da gwamnoni talatin da kaza a ce za mu fadi wannan bai san Allah ba bai san Allah ba ka kuma ba shi kiyaman nan ba shi kiyaman ɗin nan ya gama da ya gama sai ya shiga talauci wata rana ya fito zai ɗabi ruwa a bokiti a unguwa ya layi ya ɗabi bokiti sai ga wani ya zo gidan wani taro yana raba kuɗi sai ce wannan wani ne aka ce ai kasanan gurin kaza ne kawai ce kiwa ke ce wannan ya san Allah <laughs> ya ce bai san Allah ba za ka yi siyasa da yawa ba san Allah ba kowa ka tara manufan mulki shine kai adalci in kai adalci kai daidai ya rage jama'a tsima mai ta rage tsima kaka maimaita shi ta rage shugabannin da suke abin da ya kamata har yau in an ambace su an ambace su da alkhairi yanzu Allah a garin Kano waye za a ambaci malam Ibrahim shekarau bai a tuno malam Ibrahim shekarau da addini da kulawa da al'umma ba dole za a tuna shi wannan in kai abin arziki za a tuna kada abin arziki in kai abin banza mu kuma za mu tuna kada abin banza da za ka zo ana maganar mulkin da ya wuce da mulkin yanzu dole na mu ranzu balabarin an shawuya an je laka a cikin bala'i dole na mu faɗa abin da muke so ba wasu muke kwarasa mulkin ba a'a mulkin ku sai ya har duniya ta kare amma dan Allah ku yi adalci ku gyara al'amura kala ke samu sauƙi kenan kuma gaba da mu abin da ya fi damu a rayuwarmu shine ba ma son wani abu ya zo shi ta kullum muke roƙon Allah kada Allah ya jarrabe mu da daina sa littafi a gaban nan muna karanta mutane saƙon Allah mu wannan anan anan siyasar mu kai a ce yau zaka bude tafsiri ka karanta ka bude hadisi ka karanta a kira ka lakka kai wa'azi to wannan shine abin da yafi komai a gare mu babban jaraba da Allah zai mana shine ya raba mu da wannan kamar yadda kake wani kake ganin babban bala'i a gurin ka shine Allah ya raba ka da mulki to mulki dan Allah ka gyara mu kuma za mu ci da al'umma su gaba da zaɓar ka har ka gama amma in ba ka gyara ba to za mu ci da al'umma ka ta zaɓe ka wannan shine magana li ayyamin ujjilat li yawmin fatl wa ma adraka ma yawmul fatl wailun yawma idin lil mukaddimin imam al-qurtubi iya da wata magana mai ban kai akan wailun yawma idin lil mukaddimin domin tana ta mai mutuwa a cikin wannan sura ta suratul musalat imam al-qurtubi yake cewa wailun ma'anar wailun yake adabun wa khizyun liman kadzaba billahi wa bi rusulihi wa kutubihi wa bi yawmil fatl fa huwa wa'id Allah yake wailun abin da yake nufi azaba da tabewa ta tabbata ga wanda ya karyata Allah ya karyata manzannin Allah ya karyata littafin Allah ya karyata ranar alkiyama dan haka wannan narko ne na cewa azaba za ta samu duk wanda ya kayyata wannan malam ce wa karraraha fi hadhihi surati inda kulli ayatin liman kaddab Allah yana kamar yadda kaka a cikin wannan sura duk inda in suka karyata wani abu sai Allah ya nuna ta wannan aya لأنه قسمه بينهم على قدر تكذيبهم Allah ya raba wannan azabar ne gwargwadon abin da wani ya karyata mana wannan abin da ta karyata ya fi wannan wannan da ta karyata ya fi wannan kuma kowa gwargwadon karyatawarsa gwargwadon narkun azabar da zai samu yake fa inna li kulli mukazzibin bi shay'in azaban suwa tadbibihi bi shay'in akhar duk wanda ya karyata wani abu to yana da azaba gwargwadon karyata wannan abin da yi. amma wancan ko da bai karyata ba to za a mai azaba a kanka muna ganewa wannan shine abin da Imam al-Qurtubi ya faɗa game da wannan aya cewa an maimaita wani yawm ibn lil mukaddibina dan ya zanto cewa gwargwadon karyata gwargwadon irin azaba da za ka samu yace so da zaka samu wani abu an ƙaryata shi amma huwa a'zamu jurmin min tadbibihi bi ghayr wannan abin da ƙaryata ya fi girman zunubi sama da wannan kaga azabar wannan ta fi ta wannan saboda shi wailun din gurgurdan kowa azabar da abin da ƙaryata ne ya annahu asbau fi tadbibi domin wannan ya fi muni wa azam fi radd ala Allah kuma ya fi girma wajen yi wa Allah raddi gurgurdan yadda kai wa Allah raddin dokarsa gurgurdan yadda Allah zai azabtar da kai malaka fa inna ma yuqsamu lahu min al-wayl ala qadri dalika kowa za a raba masa azaba ne gwargwadon abin da ya aikata saboda me saboda fadin Allah ta'ala jaza'an wasaqa mana sakamako ne da dace da kowa ya biya muna gane ba gwargwadon yadda kare ta Allah kare ta manzala ta kalma gwargwadon yadda Allah madaukakin sarki wani ila bai zage shi ba wani ya kare annabi kuma ya zabe shi ka kuma da wani kristan ne shi sa muka shelanta wa duniya cewa in mun ganshi al'ummar musulmi ta ganshi za ta kashe shi saboda me saboda wannan shine hukuncin wanda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi ya zagi Allah ya zagi alqur'ani ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rage mana duk wani abu da yake da kima a wajen mu ya zage shi sannan hukuma ba su dauki mataki ba har yau mu abin da hukuma ta ce ba kenan sai mu kyale a zagin annabi sallallahu alaihi wasallam so da yawa na kan ji hankalin malamai malamai sai zai sun ga ɗauko nassoshi suna tsora su akan democracy misalin sai za ci ai malami ba zai magana a kan shugabanni ba Alana, a fili sai dai zai same su a sirri wannan shugabannin musulunci da suka suke jawo al'umma akan harkokin suke gudanar da al'umma akan musulunci ta ji a rage musu nasiha a can amma shugabannin demokratiya demokratiya nan tana da essential element daga cin essential element ɗinta akwai separation of power akwai fundamental rights akwai rule of law da sauransu akwai multi-party system duka wannan yana ci to a cin fundamental rights kuma akwai abin da ake kira freedom of expression freedom of expression yancin faɗar albarkacin baki suna jagorancin mu da demokrasi kuma wannan demokrasiyyar ta mu dama in an mana abu mu faɗa za mu faɗa ko za mu faɗa ba za mu faɗa amma wani malamin saboda rashin wayewa sai garin ɗauko na soshin shari'a yana ɗora akan demokrasi ai in ba za mu yi demokrasi ba to mu cire ta gaba ɗaya mu zo mu addini kamar yadda za ga wani malamai suna cewa wai duk wanda ya zagi annabi wai kar ku kashe shi sai dai ku jira hukuma ta kashe shi dama da hukumar za ta yi ina ruwan talaka ta kashe shi in hukumar za ta yi ina ruwan talaka ta kashe shi kuma wancan hadisi na Abu Dawud na wancan makamun da yake da Ummu Walad da take zagin manzon salama ya dauki makami ya kashe ta kuma ya zo gaya manzon Allah ta salama abdalilin da yasa ya kashe ta manzon Allah yake shahadu inna inna jama'a hada ku shaida jinin ta tafi a banza tun da suna ji annabi shi kuma ya kashe lokacin da ya kashe ta aje ya ga annabi ba sai bayan ya kashe ta ya ga annabi mu ma amanan da hadar hadin in dai mutumin nan a ganshi a fili a kashe sai ji a ga shugaba kuma a ce wannan ya zagi annabi ko mun kashe shi ba ni ganin ba annabi ya zaga ma kashe shi ma wancan ta zuwa bayan ya kashe kike da annabi ya kashe saboda ta zage ka mu sai mu je mu sanar da hukuma wannan ba Allah ka kakko doka zalunta ta muke annabi ya zaga ga hujja shi ta ma kashe shi amma ba mamaki sai ga musulmi da sunan malaka ya yana kare wannan mutum da ya zagi annabi wasallam ya zagi Allah ya zagi Qur'ani ko mutum da sunan malaka kuma ya karya mu a aqidar mu ta musulmi zagin annabi isa haramun ne wanda ya zagi annabi isa aka tabbatar mai da hujja kashe shi da'i ta kashe dole ya zagi annabi isa kashe shi za'a wannan yake ake da mu shi ba za ka taɓa samun musulmi ya zagi annabi isa ba ba ma yi annabin mu ne amana rasulun ma unzila ilayhi min qablihi wal mu'min kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi Allah ke la nufarriqu bayna ahadin min rusuli ba ma bambanta tsakanin su wajen imani yadda muke imani da annabi sallallahu alaihi wasallam muke imani da annabi Isa annabin Allah kullun amana billah amma aka samu malami a garin abuja duk da wannan bai kai amai rajin ba Dan yana da matsala la'alla yana da matsala kwakwalwa la'alla kuma dai kwakwalwar ta samu matsala ne saboda waɗansu abubuwa me yi ma amma an jima mutum kwakwalwarsa ba ta aiki ba a zagi annabi kuma kana da control da kuma bello ya wuce a kashe aka kashe wani ya zagi annabi a sakkwato aka ta aibe da hankali lalle ya bai su ma ana zagin annabi muke zama wa kasa amma mutum ne zai ce wai wa yadda da aya wala tasubbu alladhina yad'una min duni llahi fa yasubbu llaha adan bi ghayri a ina muka zagi annabi isa annabin namu zamu zagi annabi isa akan me zamu zagi annabi isa mu ba mu sani a ina ya taba ji wai yace wai ya taba jin wani ya zagi annabi isa na rantsi da wallahi tallahi billahi kariya yake wallahi kariya yake so yake daɗaɗawa ana daɗin da da har kiristoci ta da ko suke ce mata ba daidai wannan abin nan maganar da ma ba daidai ba ce kuma wallahi ya yayi ba inda wani musulmi zai zagi annabi Isa mu addinin zagi gare mu kuma sai zai ke wai wai akwai bambanci ne kaga wani jahilci wai akwai bambanci tsakanin wai annabawa wai da annaba ɗaya ce a'a wajibi ne a imani da su ma'anar la rikubai na ahadin min rusuli a wajen imani ba ma bambance kowa tsakaninsu dukkansu mun yi imani da su annabawan Allah ne amma a tsakaninsu akwai bambance ko babu akwai tilkar rusul faddalna ba'dhum ala ba'd ma ne Allah ya waɗannan manzannin faddalna ba'dhum ala ba'd walakin faddalna ba'd an-nabiyina ala ba'd mun fifito fifita su manzannin akan wasu da haka manzannin nan ɗaya eh, duka manzannin Allah ne dukansu sun fi dukkan halittun Allah kima da daraja dukkan annabawa da manzanni amma a cikinsu akwai waɗanda sun fi wasu akwai ulul azmi min rusul suna sama da sauran annabawa a cikin ulul azmi min rusul akwai annabi Ibrahim da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su kuma suna sama da sauran annabawa a cikin annabi Ibrahim da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi annabi Ibrahim da kai na sama da su shi sa kowane annabi idan Allah zai aiko shi sai Allah ya ga cewa akwai annabin ƙarshen zamani za ka yi imani da shi za ka kai a awarsa sai ya yarda sannan ake bashi annabta wa idh akhadha Allahu mithaqan nabiyyin lama a ataitukum min kitabin wa hikma thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala a wa akhadhtum ala dhalikum qalu aqrarna qala fashhadu ana ma'akum min ash-shahidin faman tawalla ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun kaga nan Allah ne bambanci da haka akwai bambanci amma dole mu imani da su ƙarya yake na yake shi idan da an daɗi Allah ne dan interface ne matsaryaci ne ya je ya ya ya tsufan banza tunda har za a taɓa annabi ka cewa kana da magana Kana kuma kallon waɗannan 'yan bid'a sun kasa fitowa su kare annabi su in kaji suna cewa an zagi annabi to sharri suke so shi wani ahadin sunna kuma kamar da ka ji wani babban malami a cikin su ya faɗa ce da ka zaɓi ɗan izala gwanda ka zaɓi kirista to su a wajen su da mu gwanda kirista amma an gaskiya ne wannan zagin nasa zai ɗauki wata ma'anar ne ba zagi ba me yasa ba su so sun yi magana ba da aka sai zo suna sharri ai musulmi ne suka fara ai malam wane shi ya fara kaza kaza kaza su wannan annan da ya zagi annabi ba shine damuwarsu ba a'a malam yawan da suka mai sharri ne damuwar su kuma wallahi tallahi sun sani har zuciyarsu sharri ce malam sun sani ƙarya ce mata ya dame su ya dame su da inda suka fullo ya da aya ya da hadisi ya ɗauko littafin su ya karanta ya rushe su to ya dame su dama in za ka taɓa Allah ka samu nan Allah ba ruwansu amma inda za ka taɓa waɗannan abin faɗan nasu akwai matsala a nan matsala ta shi ne laifinsa in ba haka ba da aka zo aka zauna sun tabbatar da zagin nan na zagi mu tabbatar da zagi ba shi talaga da ba annabi ke karewa ba wasu mutane ke karewa ana ga wannan tsohon na nan gigita kan wanda yake bukata a duba kwakwalwarta na ga fito kan mumbari na ta hayaniya yana ta hayaniya sai ban tausayi wanda tausayi ban wannan ba bukata kamar rabi ya sabu fatan mu Allah shirya da shi ba shi lafiya Allah shirya da shi ba shi lafiya to da haka wancin na Abuja da ya zo yana wannan maganganun wallahi Ko Allah yake so ba kariya ko muna biya masa cewa mu ahlus sunna addinin Allah ya tsarkanta ya zo ya bi addinin gaskiya amma wannan muna shelanta ba ma wannan kristan wai bai zagi manzala Allah sallama waye in ya zagi manzala sallama Allah ya kaje baka amma in dai yana rayu ka taba ganin wanda ya zagi annabi sallama ya zauna lafiya ina abin ya ya kare ma cikin gari ina wancan na kanaka yana yana duk wanda ya zagi annabi shi wannan da ya zagi annabi sallama labarin da muke samu an mata biza yanzu zai kara da domin mu a Najeriya a arewa ƙasa ce da ba za ta ɗauki mai zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wallahi da gaske muke duk wanda ya zagi annabi sai mun kashe shi ba za mu zagi in ko malamin ka ba za mu zagi ba mu abin da za mu sai dai mu ja aya mu ja hadisi mu ce kan kasu amma babu zagi domin qur'ani ya mana tarbiyar wala tasubbu alladhina yad'una min dunillahi fa yasubbu allaha adwa da ghairi ilm in suna da abin bauta kar ku zagi abin bauta sai su zagi naku kaga in muka zagi naku sai ka zagi namu mu ne bamu da gaskiya kuma sun cuce mu da kuma ba mu jinjin kowa amma duk wanda ya zagan mana annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi ko ciki ɗaya muke da shi ko mu muka haife shi ko shi ya haife ni wallahi sai mun ɗauki matakin da shari'a take a ɗauka kan shi don manzala sama ya fi kowa kima ya kowa daraja da ne wancan jawabi na kawo kisa zai ibnu da sinna zai ibnu da sinna kafirai suka kama shi ka je bayan gari da shi za ta kashe shi sai suka ce za mu sake ka mu je mu kamo annabi salama mu kashe shi sai ta ba zan yarda da wannan ba misali a ce gashi kashe kaza a ce to za a kamo wani a kashe shi kai kyale ka sai suka ce za mu kamo annabi sallama mu kashe shi kai mu kyale ka kai zai kimir da finna sai ya a kun dubuta da dace a ce yanzu ga kaya za ta soki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga ni za a kashe ni amma in kayan nan ta soke shi za a fasa kashe ni yace da kayan nan ta soke shi wanda a kashe ni da kan dakkar wannan kayar ta je ta soki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana da kaya ta soki annabi wanda ya ba bada ransa kan kayan na ta soke shi shi kansa abu sufyan sai ya ce wallahi ma ra'aytu ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi muhammadin muhammad Ya yace tunda nake a duniya ban taɓa ganin wani yana son wani ba kamar yadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana nufin sahabbai suna da aikawai sai wani zai zaji annabi kyale shi zai yi to sai mu ne kawai musare sai ka zagi annabi ka zo kana wuce ka cikin layi muna kyale ka in hukuma ta ma gata ta kama ka za mu kyale mu ga hukuma mai zaki in hukuma ta mu banzaye ne ba ta ɗauki mataki ba to za mu nuna mata ku mu cikakkun banzaye ne dan wallahi sai mun kai shi lafiya duk wanda ya taɓa ya taɓa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan duk wanda zai yi ma ya ji aran Allah ka ala shirya da abin da suka zama daidai Allah ba mu lada wani ne kuskure Allah ya mana afuwa subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh